بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقلة من لساني يفقه قولي بها السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci na lahadi talatin ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan rana bisa ga kaddarawar ubangiji muke dawowa karatunmu a wannan masallaci mai albarka na iya sunna da ke gwammaja 'yan majalisu bayan hutu mai tsayi da muka tafi sakamakon uzuri na tafiya makaranta da kuma abubuwan da ba a rasa ba na shigulgula na rayuwa da fatan Allah madaukakin sarki ya sa wannan dawowa ta mu ta zamo dawowa a sa'a dai abin da muka gudanar a baya na daidai Allah madaukakin sarki haɗa mu alada da abin da muka yi na kurakurai ubangiji madaukakin sarki ya ce mana kuma ya tsora mu akan daidai kamar yadda sanarwa ta gabata yanzu darasinmu ba zai ci gaba da gudana duk sati ba amma dai idan muka yi wannan lahadi ga masu zuwa daga nesa sai su rike lahadi mai zuwa ba za mu ba sai kuma wata ta sama za mu rinka tsallake mako ɗaiɗai bisa ga ka'idar da larabawa suke cewa ma la yudraku kulluhu la yutraku dulluhu wai da babu gwanda ba daɗi abinda ba za a samu duka ba kuma bai kamata a tarkata a bar shi da baki ɗaya ba in ba manta ba a darsan mu na baya muna karatu cikin suratul mujadila kuma in ban manta ba mun cike da karshen aya ta takwas cikin sura din da haka za mu tashi farkon aya ta tara ko ko mun cike da karshen aya ta tara za mu tashi farkon aya ta goma ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasul يا أيها الذين آمنوا إذا na je kuma rasula ba ita bace ba aya ta goma ta sha daya bismillah bismillah ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم malam yace wa min adabil majlis yana daga cikin ladubban wajen zama ta'zimun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam girmama ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba sai kadai majalisar annabi ba kowace majalisa za ka zauna na daga cikin haƙƙinta da ladubbanta dai ka kasance musulmi ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan wajen zama naka ta hanyar ka yi abin da ya umarce ka ka guji abin da ya hana ka idan za ka zauna kai zikirin zama in za ka tashi kai zikirin tashi kada ka yarda ka zauna ka tashi baka ambaci Allah ba idan za ka zauna ka kiyaye wa wajen zama ka'idojinsa da ladubbansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da sahabbai iyyakum wajlud fi turqat ahir ɗinku da zama akan hanyoyin mutane qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah malana min majalisina buddun ba mu da makawa sai mun zauna a waɗannan wajajen zaman namu قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا المجلس حقه إن كن داجي سيكون يزمن مجلسا كما وشئر يوم مجلسا تيتو كبا ومجلسا حقا قالوا وما حق المجلس فكتيتو يا ما إشن الله مي حق المجلسا كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي رد البصر كف الأذى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام yana daga cikin ladubban majalisi ghaddul basar kau da ido gabaran kallon abin da yake na haram in ya zo wucewa kallon matan mutane kallon yaran mutane kallo irin na sha'awa to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafful aza kamewa gabaran cutarwa karka cutar da wani dan ya zo wucewa ta hanya ko ka ga abin da zai cutar da mutum a kan hanya kuma ka kyale in kai haka baka ba wa majalisi haƙƙinsa ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raddu salam dole ne duk wanda ya zo wucewa ta majalisa tana zaune ma sallama ka mayar masa da sallama ka ba wa majalisa ta amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar duk abin da ka gani mai kyau a lokacin da kake zaune a majalisar ka ba a aiwatar da shi lalle kai kokari ka ga kai umarni da aiwatar da shi duk abin da ka gani mara kyau a lokacin da kake zaman majalisar ka dole ne ka yi kokari ka yi hani gabaran aiwatar da wannan abu mara kyau ga abokanka na zaman majalisa ko ga wanda kaga zai zo ya wuce wannan su ne ka'idoji da ladubba na dukkanin wani wajen zama na dukkan wani majalisi wanda in an kiyaye su an girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an bi umarninsa kuma an gujewa hana-hanarsa da haka ma da yake yana daga cikin ladubban majalisi girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bima ya'udu nafsuhu lil fuqara musamman kuma idan majalisar ta kasance gaban annabin ne ta hanyar aiwatar da dukkanin abin da aka san zai amfani talakawa inda iradati munajatihi a yayin da ka zo kana neman izinin ka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin majalisar manzon Allah majalisa ce ta talakawa sun suka fi yawa a wajen duk da ana samun masu kuɗi amma ɗan ɗaiɗaiku ne irin su Abdurrahman dan Auf idan tafiyar kasuwancin sa bata kama shi ba irin su Usman dan Affan idan odar da ya ta kaya bata zo ba irin su sa'ad ɗan abi wa qaz da makamantansu amma galibin waɗanda suke zauna a majalisin irin su abu huraira ne fuqara'ul muslimina wanda Allah yake wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا kafirai suka ce ba za mu zauna a majalisun Muhammadu ba saboda duk talakawa ya tara in yana so mu zauna tare da shi mu mun isa ba za mu zauna da talakawa suna taka mana kafafuwa ba ko muna magana suna sa mana baki ba ya kokore su in ya so ire-iren mu sai mu zo mu zauna a gaban sa Allah ce ba ruwanka da su waɗannan talakawan su Allah yake so waɗannan talakawan su ne suka zo wajen ka dan neman su san yadda Allah yake su bauta masa amma da Allah masu kuɗi baka san me ya kawo su ba kila mitin koyin suka yi na su haɗu daga nan su tafi wani waje amma ba wai sauraron ka ne uwa ubar abin da ya kawo su ba to galibi su kuma masu kudi in suka zo zama majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rinka kokarin janye hankalin annabi da zama duk maganar da yake yi su yake sauraro ko su ma ɗauke shi a jagefe ana tattaunawa in ya so su talakawa a basu gaho to sai Allah subhanahu wataala zai sa wata ka'ida bai kamata bai zama ga mari ga tsinka jaka shi talaka ya bar dukkanin wahalhalinsa da kodagonsa da neman saro da kwabansa ya taho wajen manzala don ya koyi ilimi shi kuma mai kuɗi ya zo ya ɗauke hankalin annabin sallallahu alaihi wasallam ya janye shi don wata tattaunawa ta tsala Allah mai amfani da Allah mara amfani a madadin haka sai Allah zai koya wa masu kuɗi hanyar da za su musu amfanar da talakawa ko da a ce su sun ribantu da kaɗaituwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tattaunawa da shi ta yadda su talaka ba za a yi musu duka biyu ba ga yunwa a ciki ga ba su je kasuwancinsu ba ko kwadagonsu ba ga kuma ba a basu sun kwashi ilimi daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bale ce wa yunha an yi hani anil ifrat fi su'ali wajen wuce gona da iri ta hanyar tambayoyi a majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yumayyizu bainal muklis wal munafiq kuma an sanya ka'idojin da za a rarrabe tsakanin mai yi dan Allah da wanda yake munafiki wa muhibbid dunya wa muhibbil akhirah da bambancewa tsakanin mai san duniya da mai san lahira a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza najaytumur rasula idan kun zo da nufin ku gana da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ai aradtum munajatihi abin nufi kun yi nufin ku gana da shi ku ɗauke hankalinsa ga biran sauraron talakawa wa ya ya daina duwakun sadaka, to lalle ku ba da sadaka kafin tattaunawarku da annabi ita wannan sadakar annabi ba aljihunsa zai sa ba su waɗannan talakawan su za a zo a rarrabawa har kina an ɗan rage musu zafi na ne abin da suka yi asara na rashin samun ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan ka'ida wa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku bada sadaka gabanin tattaunawar ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake zalika yin hakan gare ku kuma wadata khairul lakum alheri ne tattare da ku da da dama a tunanin dan adam ya fitar da kuɗi daga aljihunsa yana ganin ya rabu amma ba haka bane ba sai dai in a wajen da ba mai amfani ba sai dai in a wajen da ba Allah da manzonsa suka ce kai ba kuma sai dai in baka yi dan su ba amma matukar Allah yake ayi annabi yake ayi kuma aka yi da ikhlasi to fitar fifi ba ta ragewa sai dai ta kara da haka Allah yake zalika yin hakan gare ku kuma wadata khairun alheri ne lakum a gare ku wa azharu kuma wannan shi yafi kaiwa gaya wajen Allah ya tsarkake ku daga zunubanku ba da yake ai azharu libunulikum shi ke sanya Allah ya tsarkake ku daga ku. wal amru nudubi umarnin da aka yi na a abada sadaka kafin a gana da annabi ga mawadata umarni ne na mustahabbanci ba dole bane ba domin inda ya zama dole to kenan ganawar ma ta zama dole kenan to amma in kana so ne ka gana da annabi to ka bada kuɗi a matsayin sadaka wanda za a ba wa talakawa na asharuwa in ya so ka raba su da annabi mai saurare ka kamar ka kai lokacin nasu kenan a takaice to amma ganawar dole ce ba dole ba ce kana da damar ka zo ka zauna majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wadatar ka a yi ta magana kana sauraro irin yadda talakawa suke sauraro ba tare da ka sa baki ba a saurare ka ba tare da ka ce ya ma'aikin Allah ni ina da wata ganawa da kai ba ta musamman to kaga in baka yi haka ba batun ka ba da sadaka bai taso ba da ka ganawar ba dole ba ce kenan sadakar ma da za a bayar dan ganawar ita ba ta zama dole ba wa qila malam yace an ce kana lil wujubi da dai a farkon al'amari umarnin ba da sadakar na wajibi ne fa nusika alwujubu sai aka shafe umarnin wajibci din bi qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa a ashfaqtum jin yanzu kun tsorata ne an tuqaddimu gabaran ku gabatar da sadaqa sadaka bayna yaday najwaakum gabanin tattaunawar ku da annabi da gana ku da shi to kamar yadda zamu ji da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita wannan ayar da muke karantawa na farko dai umarnin ka ba na wajibi bane wannan shine zance mafi inganci to sannan take ana wajab ana fadar al'amarin kuma daga baya Allah ya soke shi wasu daga cikin malamai suka ce da saukar ayar da shafe hukuncin ta kwana goma sha biyu ne waɗansu malamai suka ce kwana ɗaya wasu suka ce awa ɗaya ne tak Allah yana faɗar ka'idar kuma ya ce an janye to wannan sai yasa wasu daga cikin malaman usulul fiqh suka ce wannan ya nuna ya halatta a saukar da hukunci ko yana yiwa a saukar da hukunci tun kan mutane ma su yi aiki da shi kuma Allah ya janye wanda shine abin da ake kira da annasa shafe hukunci da wani hukuncin nan take Allah zai iya cewa ai kaza kafin ma wani ya ce to na fasa daman gwaji ne ya gani za ku karba ko ba za ku karba ba da ya faɗa kuka yi na'am sai ce to na fasa daman ba nufi na ku kai ga aikatawa ba waɗansu malaman suka ce lokacin da wannan ayar ta sauka babu wanda ya yi aiki da ita sai mutum yi cikin sahabbai shine Ali ibn Abi Talib a wani hadisin duk da hadisan galibi malamai suka ce hadisai ne masu rauni amma dai malaman tafsiri sukan kawo su ambatan su ga ɗaliban ilimi zai sa ko da wata rana ta ci karo da su ka san menene matsayinsu ba wai don ka dogara da kafa hujja da cewa eh haka al'amarin yake ba lokacin da hadis da da ayat ta sauka kamar yadda al-Imam Ibn Abi Shayba da al-Imam Abd ibn Humayd da Tirmidhi suka rawaito da Abu Ya'la da Ibn Jarir da Ibn al-Munzir da An-Nuhas da Ibn Mardawi daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda قال يتي لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يعني ده wannan ayat ta sauka qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi sayyidina ali ma tara ba ni shawara nawa ya kamata mu yanke na kuɗin sadakar da masu kuɗi za su rinka bayarwa in za su gana da ni a madadin tattaunawa da muke ta gaba da talakawa ya zama wannan a matsayin abin da za a rinka bawa wa talakawa na rage musu asara ba ni shawara domin da Allah ya ce a ba da sadakar bai faɗi ko nawa ba ce bai ce ba dinare ɗaya ko dinare biyu ko dala ɗaya ko dala biyu ko dubu ɗaya ko dubu biyu ba kawai ya ce a bada sadaka to kaga in an bar abin a haka wani zai iya zuwa ya bada kuɗi mai yawa wani ya bada matsakaici wani kuma ya bada ɗan kaɗan da aka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Ali ba ni shawara me kake ganin ya kamata mu yanke game da sha'anin wannan sadaka sayyidina Ali yace kuntu sai na ce a sai manzo Allah yake kai dinar kana ganin dinare ɗaya isa wanda dinari ɗaya yanzu kimarsa ta kai nawa naira akalla dubu goma sha ko akalla dubu goma sha ko sama da haka makamancin dai haka rubu dinar ina jin dubu hudu ne da wani abu wan ba ko na dinare to kaga dubu hudu ka ce sau hudu ta kai dubu goma sha biyu ko sama da haka shi da ne ko to da haka manzo Allah yake mu sanya dinare sai dana ne yake kuntu sai nake la yuqiqunahu ba za ka iya ba ka fadakan dinari ba dan dan su gana da kai don su rage wa talakawa hasara to kaga dora mutane abin da aka san za su a ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa da sayyidina Ali fa nisfu dinar kana ganin mu samu rabin dinari dubu takwas kenan qultu sayyidina Ali yace na sake cewa la yutiqunahu ba za su rinka iya ajiye maka sadaka dubu takwas ba a duk ganawa da za su yi da kai dan a rage wa talakawa hasara annabi yace da sayyidina Ali fa kam to nawa kake ganin ya kamata mu yanke qultu sai sai na ali ya ce sha'ira ni ina ganin a sanya wani abu wanda bai wuce ƙwayoyin alkama ba ta fuskar nauyi na kuɗi ba wai ƙwayoyin alkama ba a'a su a da sukan gwada su ce ƙwayoyin alkama goma na zinare sai a ɗau zinare a ɗora a sikeli a ɗau ƙwayar alkama goma a ɗora a tsaye sikelin wanda ya daidai ba wai ƙwayar alkama ba shi zinaren gwargwadon nauyin ƙwayar alkama goma to shi za a bayar kala ma'ana makamancin wannan a misali sayyidina ali ya faɗa kala sai annabi yace innaka lazahid kat amma dai kai ka cika gudun duniya sai dan kwaya zinari na kwayoyin alkama kala na ali yace fa nazalan nan take kafin ma mu kai ga zartar da me za a yanke na hukunci na gwargwadon abin da za a ke karɓa na sadaka din sai ayar da ta soke wannan din a aikata ta sauka sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa wani tsoro ne ya shiga zuciyar ku kuka rasa ma da me za ku bayar a matsayin sadaka fa in lam fa tafalu wa taba Allahu alaykum to tunda ba kuma riga kun yi aiki da ayar ba fa taba Allahu alaykum Allah ya yafe muku fa aqimu salata wa atu zakka ku ci gaba da tsaye da sallah da bada zakka shikenan magana ta wuce ma'ana ayar ba a kai ga aiki da ita ba ma aka yi ne aka shafa hukuncinta data ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa fi yakaffafa Allah an hadhihi al-umma a ta Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa wa wannan al'umma daga wancan hukunci aka tace shi to amma kamar yadda na gaya mana Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hakan amma ko ka babu malamai sun tafi akan cewa hadisin bai inganta ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne da'ifi kamar yadda Ibn Hajar Al-Haytami cikin Majma'i Zawaid wa Manba'il Fawaid ya ce hadisi ne ubangiji madaukakin sarki dai ya shafe hukuncin wannan aya tun gabanin a kai ga aikata ta dan me dan jin kai da rahama ga bayinsa mawadatansu da kuma talakawansu ubangiji madaukakin sarki yace fa in lam tajidu idan kuka nemi abin da za ku yi sadakar da shi kuka rasa an gane ko fa inna allaha ghafurur rahim ku sani allah mai gafara ne mai rahama ne abin nufi ya gane farka muku sadakar da baku yi ba duk da kun gana da annabi wanda kuma da a madadin ku gana da shi ba sadaka an kafa muku sharadi da ka'idar cewa in za ku gana da shi ku ba da sadaka gafurun Allah mai gafara ne game da haka rahimun kuma mai jin kai ne bikum game da ku yani fala alaikum fil munajat min ghairi sadaqa abin nufi babu laifi gare ku in kun gana da annabi ko da baku ba da sadaka ba malike summa nutika lizumu zalika daga baya aka zo aka shafe hukuncin haka gaba daya da ayar da ta biyo baya shine Allah yake a ashfaqatum lalle kun tsorata bi tahqiqi alhamzatayn da tabbatar da alhamza guda biyu wa quri'a wata kira'ar an karanta bi ibdal thaniyati alifan tabiyin an maida ita alif a madadin a ashfaqatum ashfaqatum kaga a alhamza ta farko amma ta biyu fa ta zama alif sai ai mata madda wa tafsiriha za ka iya karantawa ashfaqatum kawai kai ibdali kenan babu tafsili za kuma ka iya kira karantawa ashfattum kaga ibdal ma at-tafsil wa idkhalu al-alif bayna al-musahhala wal ukhra da shigar da alif tsakanin wacce aka yi tafsiri da kuma ɗayar wacce ba a yi mata tafsilin ba kamar yadda muka karanta wa tarkuhu ay akhiftum abin nufi shine kun tsorata domin kalmar ashafaqa shine bi ma'ana alkawfu a aishaktum bi ma'ana akhiftum lalle kun tsorata Allah ya tabbatar da haka tsorata gabaran an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat ku gabatar da sadakoki kafin ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayin harajin ganawa harajin ganawa malamai suka ce wannan ya nuna babu laifi a wani lokacin an tora wa musulmi wani haraji a fakaice dan a samu kuɗin shiga a gwamnatin musulunci suka ce duk da Allah madaukakin sarki bai bari an yi aiki da wannan ayar ba amma ya nuna yiwuwar in hakan ta faru akwai bukatar hakan a iya yi misali idan gwamnati ta gabata da kuɗin shiga gwamnatin musulmi wacce take mulkar musulmi kuma ta tsora musu wani haraji gwargwadon iko wanda za su bayar dan a samu abin da za a kyautata rayuwarsu da baki ɗaya ko rayuwar wasunsu da wasu domin a nan wani haraji ake nema a ɗora wa wasu sashi na musulmi su ne mawadata dan a kyautata rayuwar mai talakawansu wanda wannan yana da matukar hikima wajen kawo aminci a ƙasa matukar waɗansu suna jin daɗi waɗansu suna cikin wahala kuma waɗannan waɗanda suke jin daɗi suka maƙalƙale kuɗi a hannunsu to ba su nema a zauna lafiya ba domin ba kowa ne yake da zuciyar tawakkali da yadda da Allah ya tsora masa talauci ba wani kan in ya sha wahala ya sha wahala zai iya ketar katangar wani zai iya karya kofar wani zai iya kuncikar kuɗi daga hannun wani zai iya tare hanya yi kwanta kwanta idan ka danna maganin wannan yasa ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta zakka ya shar'anta fai'u ya shar'anta kaza da kaza da kaza na hanyoyin samun kuɗin shiga a gwamnatin musulunci wanda kuma ya gaya mana hikimar haka kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum hikimar dan kada kuɗi su rinka kai kawo kadai a hannun mawadatan cikin ku su ma talakawa a rinka san musu وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد Za ka fahimtsa a Ash Fakhtum a Antu kaddi mu baina ya daina duwakun Malamai kika ce kalmar sadaka a farkon aya ya zo mu Amma a ayyata biyu zo jam'i. Ya yi hallami na Amadu. Iza na je tumin rasu da fa kaddi mu baina ya daina Amma a ayyata biyu a Ash Fakhtum a Antu kaddi mu baina jam'i. Lai sa aka kamata. Sai malamai kika ce wannan. babin nau'ansa salon zance ne kuma dan waɗanda ake magana da su ɗin jamfi ne ba wai dan mutum ɗaya zai ba da sadakoki da yawa bane ba a farko da aka ce sadaka ana nufin kowa in zai gana da manzala ya ba da sadaka ɗaya tak a madadin kansa a karo na biyu kuma da aka ce sadaka sadakoki saboda waɗanda ake magana da su ɗin da yawa ai ba da mutum ɗaya ake magana ba ya ayyuhal ladina amanu kaga mutane ne da yawa domin allazina ismul mawsul ne na jama'a amanu fi'li madi ne lil jama'a an gane ko a ashfaqatum jama'a ce an tuqaddimu jam'i ne to da ka bayyana yadai na jawakum jam'i ne sadaqat sai jam'i ba wai dan ana nufin ni in zan gana da annabi ko ɗaya daga cikin mawadata in zai gana da annabi sadakar ba ɗaya zai bayar ba zai ba da ɗaya biyu uku hudu da yawa a'a ɗaya zai bayar amma tunda ba shi kadai bane in shi ya bada tasa sadaka daya wancan ya bada tasa wancan ya bada tasa kaga sadakoki da yawa sun taru wannan shine hikimar da yasa aka ce sadaqat jam'i mala yace at-tabiq ala fuqara ai kun ji tsoron ku kuntata wa talakawa ala fuqara'ikum a bisa ga talakawan ku fala yastati'una an yunajawu an-nabiyya ma'a sidqil hajati domin malamai suka ce in an ci gaba da yin wannan hukuncin da ba a shafe shi ba to ai ayar ba ta ce ba sai masu kuɗi kawai ta ce duk wanda zai gana da annabi ya bada sadaka zai iya yiwa wata rana wani talaka ya zo yana da buƙatar ya gana da annabi maganar mai muhimmanci ce amma bai da kwaban da zai bada sadaka domin masu kuɗin nawa ne a cikin al'umma ta ɗaya ku ne talakawan su suka fi yawa kuma yadda muka faɗa kuma sau da dama talakawan suna da abubuwa na ganawa da annabi masu matuƙar muhimmanci amma ba su da kuɗin ba da sadaka wannan yasa Allah madaukakin sarki ya kalli majority da kuma manufa da bukatun al'umma sai ya soke hukuncin domin in an bar hukuncin masu iya aiwatar da shi yan ɗaiɗaiku ne wanda ba su iya aiwatar ba sun fi yawa kuma zai iya yiwa akwai bukatar a gana ɗin da abubuwa masu muhimmanci a madadin babu abin da za a bada sadakar karshe sai dai a yi asara karshe sai dai amfanin da kuma fa'idar ta buge ta salwanta da haka wannan shi yasa Allah madaukakin sarki sai cire hukuncin baki ɗayansa malai ce domin zai iya yiwa talakawa su zo da abin ganawa amma kuma ba su da abin sadaka irin abin da bahaushe yake cewa ga zanin zuwa a ga bikin zuwa amma ba zanin ɗaurawa da haka wannan shine hikimar da ta sa aka shafe hukuncin فلا يستطيع أن يناجوا النبي مع سلك الحاجة إلى ذلك فإذا لم تفعلوا تند بكو أي وترده كنتم بكوكم كما وداتا بل لن تنات لكاوا فتاب الله عليكم allah ya يا يكيمكم ai raja bikum anha Allah ya ɗauke ku daga kan hukuncin zuwa ga waninsa wa fi musalata wa fi wa sanan sai malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ya kamata a tsaya a bayani dangane da falalar sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne waɗanda za su yi laifi yanzu yanzu Allah ya ce na ce. ko da wannan ta tsaya ta kalla tsam za ka gane bambancin tsakanin zare da abawa tsakanin sahabi da duk wanda ba sahabi ba sahabi yanzu zai yi laifi Allah sai yake ya yafe abinda da yawa daga cikin waɗanda suke da mummunan aƙida da manufa game da sha'anin sahabbai ba sa ganewa saboda son zuciyarsu da mummunan kudurinsu da manufarsu mummuna game da sha'anin sahabbai ya rufe musu ido har ma sau da dama sukan lalibu waɗansu ayi a ƙur'ani su ce sahabbai sun yi laifi ba tare da sun faɗi ƙarshen aya ko farkonta ba iya gundarin inda laifin yake za su ɗauko a lokacin da kuma farkon ayar ko ta ma ya ce magana ta wuce ubangiji maɗaukacin sarki sai ce da sahabbai kun gudu kun bar annabi a filin daga wannan ba zargi ba ne zargi ne ko kila wani ya zo ya ce to ka ji matsorata ai Allah ma ya ce sun gudu sun bar annabi kenan ba sa kaunar annabi kenan ta zaka ba tare da Allah yake na yake iz tus iduna wa la taluna ala da war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tazanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu kabirun bima ta'malun thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amalatan nu'asan yadsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجيهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله خبير بما تعملون إلا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فيتي إن ما استغلهم الشيطان ببال ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم wani daga cikin tabi'ai ya zo yake yi wa sayyidina Uthman habaici da da gugar rana yace oh Allah ya gani ni dai ban gudu ba ranar yakin Uhud na bar annabi sayyidina Uthman yayi mamaki bai ce da shi komai ba sai karanto masa aya ubangiji madaukakin sarki ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu sai wala kada fallahu anhu inna allaha ghafurun halim Usman ya to ka ji karshen ayar kai farkon ta kawai ya dauki hankalinka amma a karshen ayar ai akwai cikon bayani kuma ya ni wannan gudun ya fi mun ma waɗanda suka tsaya su Allah ya ce ya yabe musu mu da muka gudun sunan mu ya fito gudun ya jawo mana tun daga nan bai sake fanta wa sayyidina Usman ba ka ya kamata ka fahimci wannan sahabbai suna da girma suna da daraja ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda ya laifi sai an faɗa ubangiji baya koyewa amma bambancin mu da su in sun yi laifi aka faɗa sai a ce an yaki yanzu kai ku ko kayi laifin ko kayi istighfari ba ka da damar a kula ta a ce an karba ko ba karba ba an bar ka cikin duhu da lalube sai an je can gani inda gaske ne cewa wai tarihi kuke faɗa ai ku ba ku kuka laifi ba ai ba ku kuka kashe zomon bara ta ya aka ba ku ai annabawa ma da yawa a qur'ani Allah ya ce yi laifi kuma ba ku ku faɗi laifin su ba ku zage su annabi adamu shine farkon annabi farkon manzo farkon dan adam amma Allah ya ce wa fa adamu rabbahu fagawa Adamu ya saba ubangijinsa kuma ya shiga rudu amma Allah ya ce sun majita bahu ba a alaihi wahada sannan Allah ya zaɓe shi ya yafe masa ya shirya da shi me yasa baka aibata wa Adamu ba da laifin saboda Allah ya ce ya yake? dan me kake aibata wa sahabbai bayan Allah ya ce ya yake? kuma yadda za ka gane duk wata aya da za ta faɗi laifin sahabbai sai fa ta kira su da sunan masu imani dan a nuna maka cewa har yanzu suna nan a gidan ba su fita ba يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم sadaqa to sannan Allah yake ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa fa idh lam tafalu wa taba Allahu alaykum kaga an fara da Amani kuma wa taba Allahu alaykum ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi daga murya tsakani a gaban annabi rashin ladabi ne ba yi da kyau amma ba su sani ba suka yi dan Allah ya nuna maka duk da haka ba su fita daga da'irar musulunci ba sai da yace ya ayyuhal ladina amanu sannan yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahabata amalukum wa antum la tashkurun sannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi gaba ga Allah gaba ga manzon Allah yin abu Allah bai ce ba yin abu manzon Allah bai ce ba wannan kuskure ne sahabbai suka yi dan su sani ba dan Allah bai hana su ba manzo Allah bai gaya musu ba da suka yi Allah zai faɗi laifin amma sai da ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu ɗaya daga cikin sahabbai aka aike shi ya burgita ya tsorata mutanen da aka aike shi wajen su mutane ne wanda da akwai gaba tsakanin shi da su kabilarsa da kabilar su akwai kasakashi akwai jini suna neman sa ruwa a jallo shi manzo Allah bai sani ba yanzu kuma yace je ka wajen su ka farko mun zakka kaga shi saboda ladabi ba zai cewa annabi to fa suna walahum alayya zambun fa fa an yaqulun irin yadda annabi Musa ya wa Allah da ya aike shi wajen mutanen Fir'auna yace ya ubangiji wallahi akwai kwantacciya tsakanina da mutane. in na je cikin ruwan sanyi za su kama ni amma shi wannan sahabin bai gaya wa annabi haka ba yana jin nauyi haka ya fito amma kuma sa yana dukan daidai yace to ya zan yi in fita daga wannan tsanani kawai sai ya tunanin to bari in je in ce kawai sun hana da in je su kashe ni kai tsaye ai wannan in ce sun hana in ya so daga baya a san yadda za a yi a warware in su kabu a kafin darraini to amma aikin da ya aiki ne mara kyau dole Allah ya faɗa saboda yan baya shi ma kar ya sake da aka sai Allah ya kira irin wannan aikin da cewa fasikanci ne masu irin wannan aikin fasikai ne ba ana nufin shi wannan sahabin ba domin inda shi wannan sahabin fasiki ne da nassin ayar shi ake nufi ba wai ɗabi'ar da aikin ba dan a hana yan baya su yi da annabi bai sake zama da shi a majalisarsa ba don ba yadda za annabi ya zauna tare da fasiki amma Allah yake ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin amma wani sai zo ya kalli fasiki kawai sai ya cikin sahabbai ma akwai fasiki amma Allah yake ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان إنا ما قلنا فاسقنشي الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان كيف أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخويكم فدا فأكي وإن تند وإن تنسك كوري فدا تكين صحابي أما الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة bayan ya ce wa in ta'ifa tani min almu'minin iktatalu fa adlu bainahuma fa in magad ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa adlu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون ذاك صحابي نجا بي gaba ya gaba na baya sai tsinka hula sai tsinka hula wallahi wannan na bayan ko hula ba zai tsinka ba nisan yayi nisa nisan ya fi na sama da kasa Allah madaukakin sarki ka raya mu da kaunar su ka kashe mu da kaunar su ka hada mu tare da su a aljanna ubangiji subhanahu wataala yake fa in lam taf'alu idan ba ku aiwatar ba fa aqimus salata fa in lam taf'alu fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allah wa rasulahu malamai suka ce wannan yana nuna hanyoyin da ake bi ake kaffara idan kai laifi ya bayyana ka yi laifi to abin da ya wuce ya riga ya wuce me ya kamata kai sai ka dawo ka rinka ayyuka na gari innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wa wa atbi as-sayyi'at al-hasanata tammuha wannan wannan ita ce kaida da Allah yake so ya nuna mana ana ba a yi ba magana ta wuce wa taballahu alaikum Allah ya yafe muku to da me za ku yi kwabarin ku yi kacin ku samu abin da da kuka rasa na falala domin da kun yi sadaka falala za ku samu to ba ku yi ba kuma hukuncin ya wuce to yanzu fa Allah ya ce fa aqimu salata ku sai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa atiu Allah wa rasulahu ku wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a kalmar aqimu salata ku sai da sallah malamai suka ce abin nufi ku ci gaba da tsaye da sallah domin ai suna yin sallah kuma aya ta ce wa aqimu salata abin nufi dumu ala iqamati salati ku dage da ci gaba da tsayi da sallah wannan abu ne mai matukar muhimmanci wa atau zakka ku ci gaba da ba da zakka ai da suna bayarwa amma ku ci gaba abu ne mai matukar muhimmanci yana sa duk abin da kuka rasa na balala ku kamo shi to sannan wa Allah wa Allah wa rasulahu ku wa Allah da ku manzon Allah da me yasa aka ce ai sallah a bada zakka kuma daga baya aka ce ai wa Allah da ai manzon Allah da'a malamai suka ce shin yin sallah ba da ga Allah bane ba da zakka ba da'a ga Allah bane me yasa an ce ai sallah ai zakka kuma aka ce ai wa Allah da'a ai wa Allah da'a malamai suka ce abinda ake nufi in za ka yi sallah sai ka biyar da Allah yake sai ka biyar da manzo Allah yake ba manufar shine kawai kai sallah ba manufar in ka tashi yin sallah yi kamar yadda Allah yake yi kamar yadda manzo Allah yake shi yasa manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli wani kawai sa da rawar jikinsa ya je ya sallah amma yayi ta yadda Allah yake yayi ta yadda manzo Allah yake ba kasafai ba yake hararo wannan to ga ku akwai sauran aiki matukar sallah ba yi ta yadda Allah yake ba ba yi ta yadda manzo Allah yake ba ba ta amsa sunan sallah ba me yin ta ba za a ce da shi me tsayi da sallah ba shi yasa Allah ya mana matashiya bayan ya ce me sallah mai zakka kuma ya ce mu kula da da'ar Allah abin nufi cikin sallolinmu mu kula da da'ar manzo Allah cikin sallolinmu mu mu kula da da'ar Allah cikin zakkan mu cikin da'ar Allah manzo Allah cikin zakkan mu wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu Allah wa rasulahu fi wa Allah da'a ku manzo Allah da'a malaki ai dumu ala zalika ku dawo kan haka wallahu lallai Allah kabirun masani ne kuma mai bada labari bima ta'maluna dangane da abin da ku kuke aikatawa kai alimun bihi masani ne game da haka ijazi kuma alaihi kuma zai muku sakamako akan haka Allah ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بل ثم هدد تعالى من يهدر sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jan kunne tare da tsoratarwa ga dukkan waɗanda suke halartar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la listifadatin lidinihim ba dan su amfana ba ta fuskar addinin su da litajassusi sai dan su je su yi leƙen asiri فقال في الله مدوكتن سركي يتي alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim shin yanzu baka ga mutanen da suka jibinci al'amarin waɗanda Allah ya fushi da su bane suwaye waɗanda Allah ya fushi da su sannan kuma suwaye waɗanda suka jibinci al'amarin su waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa ubangiji madaukakin sarki yace fa ba'u bi ghadabin sun komo da fushi akan fushi na Allah lallai azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirai su ne yahudu me yasa Allah ya fushi da yahudawa saboda suna da ilimi amma sun kafi aiki da ilimin su qur'ani kike yake da batun cewa yahudawa suna da ilimi kuma kike yake da batun cewa yahudawa ba sa aiki da ilimi shi yasa shekul islam ibn al-qayyim yace duk wanda yake da ilimi baya aiki da shi ko da cikin wannan al'umma yake yana cikin al-maghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su domin Allah ba ya yi fushi da yahudawa bane dan sunan su yahudawa ba ya yi fushi da yahudawa bane dan kasantuwar su yan ƙasar isra'ila ba ya yi fushi da yahudawa ne dan wani karan tsana da ya sauka ya tsora musu mummunar ɗabi'ar su ta ja fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil da haka Allah yake wannan laifukan nasu da waɗannan miyagun ɗabi'unsu da halayensu suka ga muke fushi da su ba tsanar su muka yi ba ba kin jinin su muka yi ba da ka allazina ghadiba Allahu alaihim su ne yahudawa Allah ya tsare mu wanda kullun a cikin sallah muna karanta suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to sannan su wane ne waɗanda suka jibinci al'amarin yahudawa su kuma wanda Allah yake ce da manzo Allah shin baka ga irin waɗannan mutanen ba abin nufi ka kalle su kallo na tsanaki kuma ka ɗau matakin da ya dace game da su malamai suka ce su ne munafukai ubangiji ya ce alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in adbara thumma la لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة قوم وراء الجدر تعصبه بعضهم بينهم شديد تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذاك يوم داوى abokan munafukai ne munafukai abokan yahudawa ne su munafukai su ne ɗan ɗaukan asiri na majalisin annabi da hidindimunsa da dukkan tattaunawar da ake yi game da sha'anin addini da ci gabansa sai su je suna gaya wa yahudawa su kuma yahudawa sai su san yadda za su yi a takin ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam su shirya masa tubu su shirya masa makarkashiya to shine sai Allah madaukakin sarki ke so ya tsarkake majalisar manzo Allah daga irin wannan ai musu abin da Bahaushe yake cewa kifi na kallon ka mai jar koma kar ka dauka ba a ganin ka domin duk da wannan ayat ta sauka annabi bai ce da wada da wala kuna gane munafikai bane ku tashi ku bani waje a sai ci gaba da kyale su amma me hikimar gaya musu su san fa an san da su rahamar Allah ta sa bai kama sunayensu ya gaya wa annabi kuma ya ce gaya musu ba ba wai dan bai sani ba sai dan su kansu ana musu fatan su shirya ana musu fatan alkhairi haka wannan shine hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya shiru shi yasa yace wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala lata nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم daga waɗanda suke kewaye da ku jama'in in cikin madina akwai munafukai maradu alal nifaqi wanda zuciyarsu ta yi kasutu a cikin munafurci la ta'lamuhum kai baka san su ba amma nahnu na'lamuhum mu ko mun san tayamu فنعذبهم مرتين عذاب بيزا من متأمة توبة a duniya da kuma a lahira a duniya burin su ba zai taɓa cika ba a lahira kuma su tashi makaskanta a hada su tare da kafirai yan uwansu inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an da ka ubangiji subhanahu ta'ala yana son ya irin wannan hannunka mai sanda dan ya tsarkake majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu rabai shari'a su shiryu wadanda kuma ba su da rabai shari'a a daɗa tabbatar musu da hujja ta munafurcin su kan cewa an gargade su tun a duniya ba su daina ba da haka in an je lahira abin da ya rage kawai shine a musu sakamako ma da yake humul munafiquna sune munafukai. qauman su kuma qauman ghadiballahu alaihim humul yahudu sune yahudawa kamar yadda bayani ya gabata ghadiballahu alaihim su yahudawa Allah ya kishi da su ma hum minkum wala minhum su ba yan cikin ku ba su ba yan cikin ku ba wannan kuma su ne munafikai yahudawa kan suna da matsaya su yahudawa an san su sunan su yahudawa addinin su yahudanci littafin su at-taura annabin su annabi Musa duk da abin da suka yi na taccan da littafin يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وأنا دي يهودا كده كذا سوء أن سمت يسوع أما سوء أنني ما هم منكم ولا منهم منافقين su sun raba kafa su ba yahudawa bane tsantsa domin ba a zauce cikin tawagar yahudawa ba su kuma ba yan cikin ku bane tsantsa domin ba sa bin ku ɗari bisa ɗari ba su yadda da ku ba ɗari bisa ɗari cikin abin da kuke faɗa yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun sun yarje muku da fatan baki amma a zuciyarsu ba su yadda ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين yukhalifuna Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun kaga sun raba kafa ne shi yasa Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce su ba yan can gidan ba su ba yan nan gidan ba su ba musulmi tsantsa ba su ba arna tsantsa ba me hikima yake يعطيك من طرف اللسان هلاوة ويروج فيك كما يروج الثعلب idan zai ma magana sai ka ji daɗin baki sai sai kamar alawa sweet kamfo ko ba haka ba amma wa ya rugu fika kama ya rugu alabu idan zai maka shagube sai ya maka shishigi irin na dila kwance kwance ya maka illa wannan shi shine dabi'ar munafi haka ubangiji subhanahu wataala yana kallafa su yana tona asirin su manzo sallallahu alaihi wa sallam, wasallam yace ayatul munafiqi salatu alamomin munafiki da ake gane shi da su uku ne idza hadafa kadhab in zai zance ƙarya malamai suka ce ba ana nufin mutumin da ya ƙarya sau ɗaya ba a cikin magana goma ko sha ɗaya ko ashirin ko ɗari da ya maka a'a kullum ɗabi'arsa in dai zai magana sai ka samu ƙarya a ciki tana laba ce ta munafurci wa idza atumina kan in an amince masa sai ya yi haɗinci amincin nan na dukiya amincin nan na magana amincin nan na ko menene sai ya shigar da ha'inci a ciki ba mutumin da a mu'amala ɗaya biyu uku aka samu kuskure da ɗan adantaka ya maka kuskure sau ɗaya ba cikin goma wannan ba a ce masa munafiki kuma in kai haka ba kai masa adalci ba yo ne cikakke in ba Allah ba alkamalu lillah amma wanda hakan ya zama ɗabi'a fa to wannan ya jefa kansa cikin bala'i ya ɗauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafurci ya a raya ya fa virus ɗin munafurci ya kama shi sai an sa masa antivirus na ayoyin qur'ani da hadisai ingantattu dan su tsarkake shi wa idza wa'ada akhlab in yayi alkawari sai ya saba ba sau ɗaya ba a'a wanda kullun yayi sai ya saba to wannan shi ake nufi a wannan hadisin annabi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalifa wa man kana fihi khaflatun minhun kana fihi khaflatun min an-nifaqi hatta yabaha dabi'u guda hudu duk wanda ya tare su ya zama tsantsar munafiki amma wanda yake da ɗaya ko biyu ko uku bai cika hudun duka ba to wannan kace yana da ɗabi'un munafurci har fa sai in ya tuba ya daina an gane ko maza Allah ya karanta waɗannan guda ukun da muka faɗa ya ƙara da wa'iza ka sama fajar in ana hukuma da shi ba a ba ya jin bambal ni za a yi wa kaza haba kai hakuri mana zai gani ana ba shi hakuri yana fito da wata sabuwar fitina wannan ɗabi'a ce ta munafurci a muminin kwarai in aka ce ya hakuri dan Allah sai ya kalli Allah ba zai kalli batancin da aka yi masa ba ya kalli wanda aka haɗa shi da shi ya fi komai kima da daraja da girma a wajensa an gane ko Guda da haka wannan yana daga cikin dabi'un munafurci Allah ya raba mu da su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana su ya bayyana mana su cikin hadisai su. ubangiji ya ce wala ma hum minkum wala minhum su munafikai ba sa cikin ku ba sa cikin yahudawa mala yace la min almu'minina wala min alyahudi bal hum su dai kan raba kafa ne wa yahlifuna ala alkadhibi za ka ga daga cikin tabi'un su rantsuwa akan ƙarya ai qauluhum innahum mu'minuna ma lake shine saran su ce su mu'minai ne alhalin su ba mu'minai bane ba qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu in an gane ko duk maganar da za su faɗa sun hada da rantsuwa kuma alhalin maganar ƙarya ce فيهلك فيهلكون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فيهلكون lakum idan انقلبتم ila. ilaikum litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijis wa ma'awahum haka Allah ya faɗa in sun kaza sai sun yi rantsuwa in sai sun yi rantsuwa to sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa yawan rantsuwa a cikin magana bai da amfani ko da kana kan gaskiya domin dabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci ba ka cewa kuma duk mai rantsuwa a magana munafiki ne a'a abinda za ka kalla akan me yake rantsuwar gaskiya ko ƙarya in akan gaskiya ne abin da ya rantse din daidai ne amma yawan rantsuwa kuskure ne da ya daina ya fi masa alkhairi domin yawan rantsuwa wasa ne da sunan Allah ko da akan gaskiya ka ne kuwa ba a so a yi rantsuwa sai akan abubuwan da dole ana da bukatar a yi rantsuwar a kansu dan ka kubutar da kanka ko dan ka gamsar da wanda kake so ka gamsar wanda bai gamsu ba a farko amma haka kawai kai rantsuwa ba da amfani to illar shine kuma ya zama rantsuwar akan ƙarya ne to wannan kan kai tsaye tabi'a ce ta munafurci Allah ya tsare mu wa yahlikuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun suna rantsuwa kan ƙarya alhalin sun san cewa abin da suke faɗa din ƙarya ne sai malamai suka ce wannan na nuna da mutum zai rantsa ya san abu shi a tunaninsa gaskiya ne sai ta bayyana ƙarya ne bai da laifi inda mutum yake laifi shine ya rantsa akan abu ƙarya ne kuma ya san ƙarya din domin Allah ya ce wa yahlifuna alai tabibu wa ya'al wa hum ya'lamu suna rantsuwa kan ƙaryan ne alhalin sun sani kenan wanda ya rantsuwa akan fatansa gaskiya ne sai ta bayyana ba gaskiya bane shi wannan bai da laifi ya kamata mu rinka fahimtar waɗannan abubuwa domin wani zai ji cewa an ce an rantsi kan ƙarya ana sane ya dauka cewa duk wanda ya rantsuwa a kan ƙarya yana sane yayi kuma ya zama munafiki ba haka bane a'a yana sane gaskiya ya rantsi sai ta bayyana ba gaskiya bane bai da laifi shi yayi gini ne akan abin da ya sani a'a yana sane ƙarya ne kuma ya rantsi kan haka to wannan yayi laifi wannan shine dabi'a ta munafiki Allah ya kare mu ubangiji ya ce addallahu lahum azaba shadidan lalle Allah ya tanadar da munafikai azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu yamaluna domin munin abin da suka kasance suna aikata ba wai haka kawai ba sai da miyagun ayyukan ma da yake min al-madi na abin da ya shuɗe baya a rayuwarsa ta duniya domin azaban shadidan wasu sun ce ita ce wutar jahannama to kaga wutar jahannama kuma sai an mutu an je lahira za a tarar da ita kenan sakamakon ya faru ne dan abin da suka aikata a baya can a rayuwarsu ta duniya wacce ta riga ta shuɗe ittakhadhu aymanahum junnatan ittakhadhu sun riki aymanahum rantsaran su jannatan a matsayin kariya gare ku ku muminai dan kar ku gano su dan kar ku fallashe su dan kar ku kiyarda da su dan kar ku yi musu kudin gora da su da kafirai da ka sun sun zo sai su muku rantsuwa ita wannan rantsuwar dan su kare kansu ne daga gare ku shine ittakhadhu aymanahum jannatan sun riki rantsaran su a matsayin kariya kalmar junna shine garkuwa abinda mutum yake kare kansa daga saran takobi ko tuka ta mashi to sai aka kamanta garkuwa da rantsuwar munafukai domin yadda garkuwa take tsare mutum daga suka ko saran takobi haka wannan rantsuwar da munafukai suke wa muminai take tsare su daga ai musu kallon munafukai domin shi mutumin kware in ka rantse masa sai yadda da kai ɗari bisa ɗari ya maka gini a kan kansa shi yasa malamai suka ce galibi mutanen da ake cuta mutanen kwarai ne an gane ko saboda shi mutumin kwarai duk lokacin da ka zo ka gaya masa abu zuciyar safara take sai ya dauke ka kamar yadda yake sai ya sake jiki da kai to a ƙarshe sai ka bayyana kuma kai ba hakan kake ba sai ka cuce shi amma shi kuma mutumin banza duk lokacin da ka gaya masa gaskiya ma sai ya ɗauka ƙarya kake saboda zuciyarsa tana nuna masa kowa mutumin banza ne ba zai yarda da kowa ba ba wuce ce wanza ami baya son jarfa larabawa suka ce idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu wa saddaka ma ya'taduhu min tawahhumi duk lokacin da kaga mutum yana mutane kallon banza kallon mutanen banza kallon mutanen da ba na kirki ba to shine farkon mutumin da ba na kirki ba da ka yi wa kowa ne hisabi da karan kansa yana ɗaukar kamar kowa ma shi ne to amma su muminin farai saboda su gaskiya suka kudure a zuciyarsu Allah suka nufa in muna fage suka zo suka yi musu rantsuwa sai su yarda sai su sallama shine Allah ya ce aymanahum dunna sun riƙi rantsarantsansu a gare ku junna su zame musu kariya wa saddu an sabilillah wannan ya suke hana mutane su shiga tafarkin Allah ku kun yarda da su ane muku kallon ku da su ɗaya ne amma kuma ta baya su ne muku zagon kafa kafa suna nuna wa mutane cewa ku ba na gaske bane suna nuna wa mutane cewa addinin da kuke kai ba gaskiya bane su ma kawai taya ku tafiya suke yi وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون idan suka zo wajen mu ne ce ai muna tare da ku wallahi masha Allah alhamdulillah kaza kaza amma in suka kewaya ta bayan kai da Allah tsare su kira su kawai muke yi su sun dauka ba tare muke da su da haka wannan shine dabi'ar munafurci Allah madaukakin sarki ya tsare mu bisa kira'ar jumhur ittakhadhu aymanahum amma kira'ar abul aliya ar-rayahi da hasan al-basri ittakabu imanahum bi kasri daidai da faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul tauba wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim wa qalu fi dinikum فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان أجراء الجمهور أما أجراء حسن البصري إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون إذا كنت أيمان جمعي لنا يمين يمين شيني رنطوا amma in aka ce imani kalmar imani ta fito fili kowa ya santa Allah ce ittakhadhu aymanahum sun riki sun su in ka karanta da wannan kira'a ittakhadhu imanahum sun riki imanin su na baki da suke da shi jannatan a matsayin abin da zai kare su daga gare ku ta yadda ba za ku yi musu hukunci irin na kafirai ba shi yasa ka ga munafiki idan ya mutu ko da an san munafiki ne ko da alamomin munafurci sun tabbata a gare shi amma ne masa sallah irin yadda ake wa musulmi sallah ana binne shi a makabartar musulmi ana raba wa iyalansa gadansa saboda me saboda tunda ya nuna zahiri yana tare da mu sai Allah ya ce a kyale shi a yi masa mu'amala irin ta haka in an je lahira a kwaye masa baya shine Allah ya ce Allah ya sahzi bihim can sun ce qalu inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ya ce Allah ya sahzi bihim izgili muke wa mumine da muke nuna musu muna tare da su sai Allah ya ce to ku kyale su mu ma mune musu izgilin aje zuwa ku zira su yadda suke ganin sun zira su amma za su gani in an zo lahira za su gani shayi ruwa ne a wata ya ce innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiqai suna ganin wai yaudara Allah suke kale su shi ma yaudara su yake ya yadda a musu hukunce hukunce na muminai na musulmi a zahiri ba wai dan a batini ya yadda da su ba domin ya faɗa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله يكرم اتخذوا أيمانهم جنة ما ليس سترا على أنفسهم وأموالهم sun rike rantsaran kansu bisa ga abin da zai zame musu kariya da kawukansu kansu da dukiyoyinsu fa saddu an sabilillah kuma suna hana mu'minai bin tafarkin Allah ay al jihad fihim bi qatlihim wa shine yin jihadi fihim gaba da su bi qatlihim ta hanyar a kashe su wa akhdhi amwalihim a qata dukiyoyin su sun hana ai haka domin sun bayyana fili cewa su masu imani ne balahum azabun muhim azaba ta wulakanci ta tabbata gare su ai go ihanatin ma'abutar ma'abociyar wulakantarwa anan sai malamai suka ce a can Allah ya ce a addallahu lahum azaban shadidan da munafikai yake kuma a ƙarshen aya yake wa lahum azabun muhim da munafukai yake menene azaban shadida menene walahum azabun muhim sai su malamai suka ce anan an yi maimai azaban shadidan wuta ce walahum azabun muhim wuta ne da ta an yi maimai wadansu malamai suka ce a'a ba a yi maimai ba yo ga lafazi ma ya bambanta da ta akai a'adda Allahu lahum azaban shadidan kuma a ƙarshe ma aka ce wa lahum azabun shadidun shine zaka ce an yi maimai amma can azaban shadidan nan kuma wa lahum azabun muhim muhim da shadid ai akwai bambanci da haka can Allah ya ce suna da azaba mai tsanani nan kuma yake suna da azaba ta wulakanci akwai bambanci tsakanin tsanani da wulakanci mutum ya iya shiga tsanani amma bai wulakanta ba mutum na iya wulakanta amma bai shiga tsanani ba kaga biyun suna da bambanci sai waɗansu malamai suka ce azaban shadidan azaban kabari azabun muhim kuma azabar wuta abin nufi Allah yana cewa tun daga kabari za mu fara azabtar da su kafin su zo mana lahira a'adda lahum azaban shadidan fil qabri ولهم عذاب مهين في الآخرة الله يكرم لن تغني عنهم أموالهم دوشيوين صدقات إن نامس كومي با ولا أولادهم هكذا يوم آيانس من الله أو جن الله شيئا دون أبو من الإجناء ندق وداتا من عذابه قبل أن يمس عذابا أولئك للي وإن تم ما سئر وانتم هاليا دسفوا فيه أصحاب النار سوني كم وتقنطا hum fiha khalidun wanda za su dawoma a cikin ta Allah ya tsare mu Allah ya ce mu يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وبنجي مدعوكسين سركية يوم يبعثهم الله جميعا فنام ترانا دعلا زي تاشيس باكي قيا دسوم منا دسوم نافكا mabiyan da kuma waɗanda ake jagora fa yahlifuna lahu su ku kai suke rantsewa ga Allah annahum nuna cewa su mu'minai ne kama yahlifuna lakum kama yadda suke rantse muku a duniya kan cewa su mu'minai ne domin shi munafiki a tunaninsa da rashin hankalinsa irin yadda ya rantsewa bayi suka yadda yana ganin in yawan na rantsuwar ma Allah zai yadda irin yadda ya rantsewa bayi ya zirma su ko ya rantse wa mutane ya zurma su yana ganin in ya rantse wa Allah ma Allah zai yarda da shi kuma zai iya zurma Allah haka bai san shi Allah ya san fili ya san koya ba amma sa da rashin tunaninsa da rashin imanin sa yana nuna masa kamar Allah ana iya koye masa wani abu ina ubangiji ba a koye masa wala yaktumuna Allah hadisan mai koye zance bai isa ya koye wa Allah ba ka koye wa ɗan uwanka ka ma iya koye wa kanka da kanka amma shi Allah ba a koye masa وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ولئن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ذاك أبنجي يا سمكومي ذاك الله يكي فيهلكون له على هرى منافقين ذات قد رنسي وألا أنهم مؤمنون سوى في إيمان كما يهلكون لكم كما يد سكي رنسي مكو الدنيا ويحسبون سنة طمان أنهم على شيء سوى سنكام غشي سوى sun tsira shine ma'anar ala shay ainin nafa'i halifihim cewa rantsuwar suna tsammanin za ta yi musu amfani fil akhirati a lahira kan duniya kamar yadda ta yi musu amfani a duniya Allah ce ala ku saurara ku ji innahum lallai su munafikai humul su ne tsantsan makaryata wanda sufar ƙarya ta tabbata a kansu Allah ya tsare mu fi da'awahum annahum mu'minuna cikin da'awar da suke kan cewa sun yi imani Allah ya ce istahwaza alaihim shaytan shaytan ne ya galaba akan su ai istaula ya rinjaye su alaihim akan su ash-shaytan shaytan bi ta'atihim lahu ta yadda suke masa da'a fa ansahum zikirallahi sai ya mantashe su ambatan Allah ko ya mantashe su tuna Allah ko ya mantashe su sanin girman Allah domin kalmar zikiru tana zuwa da ma'anar sharaf an gane ko wala kad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala taqilun mun saukar muku da littafi wanda a cikin sa akwai daukaka ku kalmar zikir bi ma'anar sharaf wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun shi qur'ani daukaka ne gare ka da mutanen ka. kuma da sannu za a yi muku tambaya a kansa wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu wannan littafi gawurtacce daukaka ce mai albarka muka saukar da ita afa antum lahu munkirun to sannan kalmar zikir tana zuwa da ma'anar fada da baki fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Ka yi ta ambato ka kai tunatarwa yi gargaɗi, ambato da tunatarwa da baki tana amfanar masu imani to sannan kalmar zikir tana zuwa da ma'anar tasbihi al-mashru tasbihi nau'ukan tasbihi wanda shari'a ta shar'anta fadin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah sallah ma zikiri ta aqimi salata li zikri wala zikrullahi akbar an gane ko to anan sai Allah ya ce fa zikr Allah sai dan ya mantar da su zikirin Allah wanne daga ciki ko wanne ya tabbata in ka fassara ya mantar da su sanin girman Allah shi yasa suke maka taka haye baka yi laifi ba in ka fassara da cewa fa an samu Allah ya mantar da su faɗin maganar Allah tunatar da kai tunatar da dan uwa tunatar da dukkan wanda kaga yana yin ba daidai ba shedan ya mantar da su wannan ba ka yi wa kansu wa'azi wa ce waɗansu in ka fassara da cewa ba an samu zikiran la ya mantar da su tasbihi ba sa tasbihi a wata ayar Allah bi ya dunkule yace ba sa yi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah illa qalilan kwata kwata domin yana daga cikin ma'anonin kalmar kalilu a larabci kore abu duka ba wai tana nufin sai lokaci kankani ba a'a wala yadhkuruna allaha illa qalilan ba sa tuna Allah ko a dan kankanin lokaci suna shi ta fuskar zikiri ta fuskar sanin girma ta fuskar wa'azi ta fuskar tsayi da sallah kamar yadda ya umarni da haka Allah ya ce sanadin da ya ja musu haka shaitan ne yayi galaba akan su sai ya mantar da su zikirin Allah ubangiji yace ulaika lallai masu irin wannan ta'ada hizbu shaytani sune kan rindinar shaytan atba'uhu biyarsa ala ku saurara ku ji inna hizba shaytani humul khasirun lallai hakika yan rindinar shaytan sune tan tagariyar hasararru alai ce li annahum qad khasiru anfusahum bi dukhulihim an-nar domin za su hasara kawukansu ta yadda za su shiga wuta al-mu'abbadati alaihim wacce za a dawwamar da ita har abada a kansu an gane ko saboda lokaci za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana da haka idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan aya ta 20 innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin Allah takarda ta farko ya ce assalamu alaikum malam mun ji daɗi da dawowarka Allah ya ƙara lafiya da imani ni na ji ka jin daɗi majalisun gwammaja majalisun iya usunna ni ne masaukin baki ne ga wani ba wai ni a sauke ni ba kuma kamar yadda na gaya wa 'yan majalisun dala da ba dan waɗanda suke hana mu karatu a dala ba suke yi mana kururuwa da ihu lokacin da muke karatu ba kada mu buɗe musu kofar canci su ji cewa wata kurciya suka yi mana da majalisun gwammaja ya fi dacewa ni kaina na fi samun natsuwa in ina karatu akan dala saboda can muna karatu ana ihu ana kaza amma dole ta sa dan kada ka ba da kofa ta canci kuma ko waɗanda suke ganin in mun daina karatu a irin waɗannan wajajen wasu addu'o'in su ne suka kore mu kamar yadda majalisun gwale kowa ya san tsohon majalisi na ne sama da shekara ina jin goma sha biyu baya kuma majalisi ne wanda yake makautaka da ashabul kahfi to amma kwana biyu da uzurrukan rayuwa da harkar karatu suka ɗauke ni na daina zuwa sai aka zo min da labarin cewa wai ana cewa kurciya aka yi mana na ce to kaga dole in wasa wuka mu koma yanka kurciya dole mu wasa wuka mu koma yanka kurciya ba ka yan uwa dai su mana kuzuri. akwai mutanen majalisin Beirut Road majalisin Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama na san suna nan suna bibita ta akan in je in rike majalisin kuma ina ta gaya musu uzurrukan da suke gabana ina jin matukar nauyin barin majalisin haka domin bai kamata ba ire-iren waɗannan majalisi a rinka barin su suna kwantawa ba ma ba mu da yadda mu yanzu idan kabar nan ka tafi can ko kabar bar turayen ka tafi can ko kabar bar dala ka tafi can to kuma su ma in wannan majalisun ba za ka wanye da su lafiya ba ba karamin mai tunani da hangen nesa ba ne zai kalli maslahar da ta sa aka je can din da dama muna fuskantar kalubale sai dai Allah madaukakin sarki ya shige mana gaba mai karatu daga zarar ya bar karatu a wani waje ko ya sauke yanzu akwai yan majalisin kofar ruwa su ma da karatun sati na ke musu yanzu karatun ya gagar ba zai ba saboda uzur in mutum zai yi rabin sa rabin sa ma wajen wani wajen ba zai samu rabin ba to galibin abin da ya fi takaici da katin rai shine wani sai ya hango cewa a majalisi kaza kila akwai babban masallaci ko akwai attajirai da aka wajen su kaje kaga wannan yana daga cikin zalunci yana daga cikin zalunci da haka in so samun mu ne da fatan mu wallahi duk inda zaka iya kai alkhairi kai kokari ka kai baka sani ba ya rayuwar taka za ta kasance damar da kake da ita yau ta alkhairin baka sani ba ta yi gobe babu ita ta yi jibi babu ita in ma da rayuwar lafiya ba dole ba ce ba domin wadanda Allah ya jarabce su da rashin lafiyar ba kai su kai ba ma ballanta na ka fi su haka duk mai tunani da kyakkyawan fata ga rayuwarsa tukuna a farko ba zai sakaci ba wajen yin aikin alkhairi don yin amfani kansa da kansa da farko kafin wani kuma sau da dama na sha faɗa irin wannan majalisi musamman majalisan irin su cikin gari gwale da irin su dala galibin abin da yake kai mu karatu suka irin waɗannan wajen wallahi ba dan samari da matasa da suke biyo mu ba galibi iyayenmu dattawa da suke cikin gidaje mata waɗanda saƙon sunnar ya musu nisa ana ta kai musu sakon a baibai a baibai dole ne mu rinka biyo su har cikin lungu muna yin iya abin da muke iyawa na warware abin da za mu iya warwarewa gwargwadon iko tare da karancin ilimi da karancin hangen nesa da karancin shekaru amma dai abin da muke iyawa Allah madaukakin sarki shi zai tambaye mu a kai da haka da fatan za ku rinka taya mu da addu'o'i na alkhairi mu rinka wa junanmu fatan alkhairi irin yadda muke rayuwa a duniya bisa ga ayyukan addini Allah ya haɗa mu a gidan aljanna da haka kamar yadda ake daɗa suna mun in tunatar da yan uwa cewa karatun nan ba sati sati bane insha Allah sati ne zuwa iwar haka ba za ba amma da yardar Allah idan sati ya kewayo kuma za har in muka samu damar da zamu sake shi kuma ya sake komawa din lahadi da ikon Allah ba za kasa gwiwa ba za dawo da shi kamar yadda aka saba domin har yanzu kamar yadda nake gaya muku ɗalibi ne ɗan makaranta alhamdulillah hutun da muka yi na tafi karatu na je na yi tesis ina na masar na gama akan tafsir wa ulumul qur'an kuma na samu first class addu'o'in ku ne alhamdulillah take aka bani shawara babu damar in sake dawowa in zauna dan tsakanin digiri na da digiri na farko da na biyu shekara goma sha ɗaya wanda da yawa kanne na wanda suka je ni na karbe su ɗalibai wasu su lakcarori ne yanzu a bayar daktoci ne tun 2000 an kone gama digirin farko ban koma ba sai 2011 shekara tara na jin tsakani 14 kai 14 da daga take yanzu alhamdulillah na sake tsorawa PhD in Allah ya dake ka rayuwar haka kuma an sauke ina dawo ita karatu in Allah ya ba rayuwar tsawo kuma shikenan min al-mahdi ila al mahdi tambayar sai ke cewa dan Allah mutum zai iya rantsewa ko da ƙarya yake idan ya ga za a ci mutuncinsa ko za a zalunce shi wannan shine abin da malamai suke kira barura barura asali ga yadda shari'a ta ce ai abu to amma wani yanayi na iya sawa mutum ya saba wa wannan abun kuma ya zama bai yi laifi ba a wajen Allah to sai dai yanayin shi kansa ana kallon sa ba kowace larura ba ce take sa ta saba wa Allah shi yasa malamai sukan tsara da cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana gwada ta dangane da irin yadda mutum zai samu damar saba mata shin mushe halal haram ne shan giya haram ne to amma mun san akwai yanayin da yake halatta mutum ya ci mushe ko ya sha giya mutum ya samu kansa a halin yunwa ba yi da abinci ko da abincin nan na fata ne ko da abincin da zai kwata a guje je ki babu in ya zauna a haka zai mutu ba wannan hali an halatta masa ya ci mushe kuma mushen ba a yadda ya ce hat yadda zai rinka jatsa ba a a ya ci gwargwadon yadda zai yi ya samu kuɓuta da tsira daga wannan barazana ta mutuwa to haka nan giya malamai suka ce da ya rasa komai ba abinci ko na kwace daban na bashi ba magana ake ba bashi wannan ba ya ce hanji ne yana cikin kowa to ba irin wannan ko na kwace ko na sata ya rasa domin idan aka je gaban alkali aka ce wani yi sata alkali ya tambaye me ya sata ya ka ce malmalan tuwo ko ba haka ba sai alƙali ya tambaye to wanda ya saci malmala tuwo kai dan Allah ba ba kai ka ƙara mar da miya ba wanda ya saci malmala tuwo ka san yunwa da ka shari'a sai ta kalli irin waɗannan yanayi mutum ne a cikin dokar daji ba gida gaba ba gida baya ko a yanayi makamancin wannan ya rasa abincin da zai ci gashi ya fara sharafan mutuwa sai ya gamu da mushe to a nan cin mushe ma ya zama dole ba haramun ba dole in yi cin mushe a wannan lokacin ya mutu sai Allah ya masa azaba sai Allah ya tuhumce shi da ya kashe kansa domin shi ne yake fa man tsurra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi duk wanda ya shiga halin bukata ghaira adin ghaira baghin ba ne za aikata zalunci ba ma'ana malamai suka ce tafiyar da yayi har ya samu kansa a yanayin wahalar ba tafiyar ta'addanci bane misali a ce ba fita ya ba ya je ya fashi da makami a'a tafiya ce ta buƙatar yau da kullum kila ta neman kuɗi kila ta neman arziki kila ta wani abu daban ba na kafafan Allah ba to shine gaira babi da sanin wala adin kuma ya ci bai wuce gona da iri ba a can gaira da bi sabrihi wala adin fi akali to fala isma alaihi wannan babu laifi dan ya ci mushi za ka hada shi da yan daban da suke make kajin mutane suke make kajin mutane da kyanwoyin mutane ba su ce karahiya ce cin kyanwa cin ki banza barin ki banza kaga wannan karatun yan daba ne ma masu fatan majan mutane karahiya cin ki banza barin ki banza ko ina aka ce karahiya fassara ta shine banza banza banza ba inda aka ce haka to haka nan da mutum zai kasance a cikin wani hali na tsanani yana da bukatar da ya rantse da Allah kuma ya san ba a san gaskiya bane amma tsananin ya kai yadda shari'a za ta kalla ta bashi uzuri ta hanyar zai rasa dukiyarsa ko kuma zai rasa mutuncinsa a zai rasa eh, rayuwarsa ko lafiyarsa ba nan ake ba mutum uzuri irin yanayin da ammaru rukan yasa ya samu kansa lokacin da kafiran maka suka tsira shi da shi da babansa da babarsa kan cewa sai sun faɗi kalmomin ridda mahaifin yake suka kashe shi a gaban ɗan mahaifiyar ta ƙi ta ma aka kashe ta sai aka zo kan ɗan shi kan da ya ji matsa sai ya faɗi duk abin da suke so sai suka kyale shi ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji kaji sun matsa mun sai na yi ƙarya sai na zagi Allah sai na zagi manzon Allah sai na faɗi miyagun musulunci kalmomi ga addinin musulunci a gabana suka kashe babana suka kashe babata kaga ai tsoratarwa ta kai inda ta kai sai manzo Allah ce to lokacin da ka faɗa ya kake jin ranka yace wallahi abin da baki nake faɗa amma a zuciyata ban yadda ba sai manzo Allah ce in sun sake kama ka sake faɗa dan ka kubuta kake sai aya ta sauka cikin suratul nahl من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ubangiji ya ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah illa man ukriha in ba wanda aka tilasta ba wa qalbuhu mutma'innun bil imani kuma zuciyarsa ma tana cike da imani duk da an tilasta shi a zahiri to in dai ba haka ba za ka ga abin da zai biyo baya da Allah ce walakin man sharaha bil kufri sadran sai wanda ya gamsu da kafircin hazuci walahum fa ghadabun min Allah wa lahum azabun alim irin waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu kuma azaba ne tsanani ne raɗaɗi tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ko Allah ya gafarta min da malam da sauran yan uwa baki da amin sai ke malam na da tambayoyi guda biyu tambaya ta dai malam idan ina kallo a gida tafsiri labarai ko al'amuran duniya kuma sai nake yin zikiri a ɓoye shin ya halatta ko eh, ya halatta ya tabbata cikin hadisin da Imam Abu dauda ya rawaito hadisin Abdullahi dan Amr dan As hadisin karshe cikin littafin Hisnul Muslim Abdullahi dan Amr dan As ce na lura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen zama in ya zauna a waje ana hira da shi amma duk lokacin da wani yake magana ba shi yake magana ba yana sarkawa da zikiri yakan ce rabbi gifirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim yace na lura annabi sai faɗa ka sama da sau ɗari a wajen zama ɗaya ka ko kallo kake yi ko hira kuke da wani yana daga cikin ribatan lokaci duk lokacin da kaɗan ɗan tsahir ta yi zikiri duk lokacin da kaɗan huta kaɗan ɗan sarara ta fuskar ji ko magana to ka ambaci Allah ko kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zikiri wanda Allah yake nufi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba kai ka dauki wani tarbi ba ba kai ka lissafa ba irin waɗannan zikirrukan ba a lissafa su ba a so a lissafa lissafa su bid'a ne ta akai kai su ta ba kai wannan shine amma in dai ya zama duk zikiri sai ka ko tarbi kana ta faman lissafi to ka hada kanka da aiki abdullahi dan mas'ud ya ga waɗansu suna ta lissafi suna zikiri suna diban su yace wallahi ku hutar da kanku Allah ya wakilta mala'ikun da duk abin da kuke suna irga daka in lissafi ne in an ji lahira ma ba da naka Allah zai aiki ba da na mala'ikun sa zai aiki calculator kabatar na karewa ta mala'iku ba ta batir baya karewa kuma kai za ka faɗi maganar da kai kanka ma ka manta ba ka faɗe ta ba amma ji Allah baya zalunci duk abin da ka faɗa ya sa a rubuta inna alheri in na kishiyar ba da haka abdullahi dan masu yake in ma da gata za ku kanku ku rinka lissafa ayyukanku na sharri ke kun fi cin riba sama da lissafa ayyukan alheri domin in kana lissafa sharrin ka kaga ka kai sharri na casa'in da tara ila in kana da hankali ba za ka cika naɗarin ba kaga yi maka amfani Kama alherin ka Allah ba zai zalunce ka ko daidai da misqala zarra ba inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ladunhu ajran azima Allah baya zaluncin alheri daidai da ƙwayar zarra kuma sai ya kawo maka kayanka wa nad'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa ubangiji ya fi kowa lissafi tambayar ka ta biyu ce malam idan aka wa yaro haƙiƙa shine yankan suna ko ta suna shin za a iya sayar da fata ko kai ba a sayarwa duk yankan da shari'a ce ta ce a yi to ba a sayar da komai ba kuma a biyan mai yanka lada a ciki sai dai a biya shi wani abu daban abin da ake ko kaci ko kai sadaka an gane ko hadisin ali ibn abi talib yace manzo Allah ya sani in tsaya akan raƙumansa na hadaya raƙuma ɗari annabi ya tura maka a yanka masa hadaya da ya je yanka sittin da yanka ko sittin da hudu ko wani abu da ya gaji sai ta aliyu cika mun saura kuma da zai tafi ya huta yake da shi in ka gama yankawa da fatar da aka tsoro a kai irin wannan mai kamar siddi ko mangala da akalar wannan linzamin na rakumi da ake jan da komai da komai dukkan rabar sadaka kar ka ba wa mai fawa ne fiɗa komai daga ciki da sunan lada ka bari ni zan biya shi kuɗi daga aljihuna to sai malamai suka ce daga wannan aka gano cewa duk wani yankan da shari'a ta ce a yi ba a siyar da komai daga jiki ba a bayar da shi a matsayin ladan yanka ko fiɗa sai dai ko a sadakar ko a ci ko a ajiye dan a ci nan gaba za ka ba a yin wannan kuma wannan shine abin da shekul Islam Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin littafin Tuhfatul Mawlud bi Ahkamil Mawlud da haka ba a siyar da na fatar ragon suna ko kai ko kaza kuma ba a bawa mai yanka lada daga ciki shi ma a matsayin sadaka ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaya ta gaba takarda ta karshe shi assalamu alaikum dan Allah malam binciken da turawa suke yi za a iya gaggata su kamar hakan da suka yi wa hakan da suka yi cikin ƙasa suka ji kururuwa suka ce ɗan wuta ne ke ihu tambaya ta ɗaya kenan ya ce ku misali na ɗaya kenan ya ce da kuma sama da suka je duniyar wata suka ji kiran sallah suka ce mala'iku ne ke yi saboda sun yi nisa da duniya kuma a can sama suka ji kiran sallah da kuma duniyoyin da da suke bincikowa su ce wasu mutane ne daban suke rayuwa a can waɗanda ba za su iya rayuwa a wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta ba mu kuma mutanen da muke rayuwa a wannan duniyar ba za mu iya rayuwa a can ba har suke cewa waɗanda suka mutu ne ake kai su can na gode malam dan Allah ta amsa min zan amfani za ta amfani ne sosai wannan magana tana da matukar kyau din ayi magana a kanta na farko dai su ahlul kitabi baki dai manzala ya ba mu ka'idar mu'amalantar labaransu da maganganunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku ce eh ko ku ce a'a wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun idan sun gaya muku maganar da ta shige muku duhu to ku ce mu dai mun imani da Allah da shi ya halicce mu ya halicce ku kuma mu gare shi muka mi kauya kar ku ce eh kar ku ce a'a wannan kuma duk da wannan kuma da sun ce wannan game da abin da ya shafi addini addini ne banda abin da ya shafi ne bincike ne da kullum amma ba wasu ya ce ba a raba hanta da jini yau da dama abubuwa na binciken yau da kullum suna da alaka mu ba da addini musamman irin waɗannan da ka buga mana misalai domin sun suna da alaƙa da abin da ya shafi ne gaibu ka san ina ƴan wuta suke a wani hali suke ko ka ji ihu ka ce na ƴan wuta ne wannan gaibu ne ba kuma wanda ya san shi sai Allah eh din ne ko a'a ne mu abin da muka yarda da shi imanance addinance shine cewa lalle akwai wuta lalle akwai aljanna lalle wuta tana ƙasa lalle aljanna tana sama to amma shin duk ihun da aka ji a ƙasa yan wuta ne duk ihun da aka ji a sama kuma aljanna ce ko kuma duk fara'a da annashuwar da aka jiyo ta sama kuma yan aljanna ne wannan kuma ba mu da damar mu sai abin da wahayi ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi makamanci ire-iren waɗannan wata rana a Madina ana zaune sai aka ji ƙara dam kamar dutse an sake shi ya faɗa ruwa ya canjin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai kun san me wannan suka ce a'a yake wani dutse ne daga gefen wutar jahannama aka tuntsura shi cikin ta shekara 70 yayi yana tafiya sai ya taba cikin ta kaga wannan karar da kuka ji karar ta ce in ba dan wanda ake wa wahayi ya faɗi wannan ba ba ka da damar ka ce haka ne ka je ka ga wutar jahannama ita kadai take wannan karar waye sanar da kai da haka abin da nake baka shawara bisa ga mahanga ta addini ba a gaskata su cikin abin da ya shafi gaibu domin asali gaibu ba yancin wani dan adam bane magana a cikin sa yanci ne na Allah yanci ne na manzan Allah in Allah ya ba shi iko cewa ga ya musu kaza ko ya gaya mana kaza wanda wannan zai nuna mana alamar cewa Allah ne yake ya gaya mana domin baya faɗa sai an ce ya faɗa amma kawai ka zo ka ce ka yi rami ka ji wata kururuwa a ƙasa a'a wannan in kana da hankali da tunani da rabon shari'a zai nuna maka cewa lallai abin da ake faɗa maka cewa akwai wanda ya halitta duniya kuma yake gudanar da ita sai ka yadda ba tare da ta tsara komai ba akan haka alkawari ne Allah madaukakin sarki ya kan cewa sai ya nuna wa kafirai ayoyinsa banda na Qur'ani sai ya nuna musu na duniya dan ya gama kure su kan cewa shi Allah gaskiya ne yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya لهم lahum الحق أو لم يكفي yakfi أنه على كل ala شهيد shay'in nuna musu ayoyin mu a samaniya har a cikin gangar jikinsu har sai mun kure su mun tabbatar musu da cewa abin da muke gaya musu game da su gaskiya ne yanzu ka bai isa ya zama mai shaida ba abun mamaki sun su qur'ani kuma sun je sama sun ji kiran sallah sun ce sun yi imani zai iya yiwa na saman ya zame musu aya na ƙur'ani bai zama musu aya ba to amma abin da zai fi baka kai ƙur'ani bai sa sun yi imani ba abin da suka gani ma a sama bai sa sun yi imani ba kuma kai sai ka yadda da su galibi turawa ma in suka ga waɗanda suka gano ire-iren waɗannan abubuwan daga su suna ƙoƙarin musulunta kashe su suke yi ɓatar da su suke yi akwai wani bincike da aka bani labari ban sani ba ko gaskiya ne wata baturiya ce ta yi shi ta je duniyar wata sama sama sama sama can sai ta ga duk duniya ta zama duhu dindin wani waje ne kadai yake haske kwaya daya da sai sun ta biyo wajen sai ta ga ka'aba ce amma da ta zo za ta faɗa kuma sai aka fitar da ita ma'ana sun yadda da cewa ka'aba waje ne mai tsarki mai daraja kuma wanda wannan zai nuna maka a hankalce da yanayin siyasar duniya a yau wanda su daman suna yin barnarsu ne bisa ga ilimi sun san gaskiya da gaske suke take ta kana tsammanin cewa banza ta sa turawa suke tsoron taba ka'aba suke tsoron taba maka da madina tsammanin kawai suna ganin su da girma ne ba girman su suke gani ba amma sun karanta ne a tarihi ba a taba taba wannan wajen an wanye da lafiya ba da suna cin kasa amma sun kiyaye ta shuri kuma yau da kake jin cewa rigingimu suna tasowa tsakanin iran mara kunyar kasa tsinanniya la'antacciya domin ita yau ba inda ta sa gaba take so ta yi wa rashin kunya da rashin mutunci sai makka sai madina wai yau har rarrashin ta ake wai cewa wai kar ta kai hari ta kai dan uwarta kai ubangiji ya ja kunne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil kai ma ina ne wallahi sun matallahi kasashen da suka ce za su yanke alaƙa da iran ko za su baje ta baya a tarihi wallahi sun matallahi ba sai sun yi komai ba ka taɓa ka gani wallahi ba sai jirgi ya tashi daga sudan ko ya tashi daga pakistan ko ya tashi daga malaysia ko jizurul kamar ko indonesia ba wallahi sun matallahi tsairan abadi wallahi sai allah ya batar da su daga bayan kasa garin da Allah ce shi yake tsaronsa shi yake kare shi ka ce za ka taɓa kana tsammanin tsaron mutanen saudiya duk da ƙoƙarinsu sun isa su control ɗin maka har ba su isa ba ai kariya Allah ce tsaron Allah ne to abin da zai nuna maka cewa turawa duk da gangancinsu sun san bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne duk da suke ɗaurewa iran gindi take tsiyar da take a duniya amma a yau sun fito sun ce ala wadanta da abin da take neman ta yi na kokarin ta ce ba ta taba saudiya wallahi ba wajen sun yarda da cewa a je a yi aikin hajji ba a saudiya ba wajen sun kalli saudiya a matsayin alkibla ba ba wai wannan ba amma sun sani kundin tarihin duniya ya rubuta ya ajiye musu kakanninsu da kakannin kakanninsu maguzawa sun gaya musu wannan waje su kiyaye shi a barka sai ta Allah ta yi amma taba masa da madina ba wajen wasa ba ne ba duk tsara dujal fa kaga dujal manzo Allah yake shine mafi sharrin abin da kowane annabi yake ga mutanansa ku kiyaye shi sharru ga'ibin yuntaba duniya ba ta taba gani ba ba za ta taba ganin ba musiba da bala'i irin bayyana dujal amma ko dujal ya bayyana sai dai kewaye maka bai isa ba sai dai kewaye madina bai isa ba ba kai ka tunanin za ka taba da da ya kamata mu rinka gane irin waɗannan abubuwa su turawa galibi ko sun yi abubuwan su sun yi abubuwan su wani lokaci Allah yana matsan bakin su su faɗi gaskiya dan dai Allah hukun sarki bisa ga alƙawarin sa cewa ba zai taɓa barin wanda yake nuku nukun koye da kokarin haƙin bayi ya ci gaba haka ba sai ya matsu bakin sa dai sani ba zai fito ya faɗa da haka suna faɗar abubuwa na ban mamaki su ce sun je sama sun ji kiran sallah abinda musulmi suke ta yi amma kuma wasu sun sun dawo ba za su musulunta ba in ba su da rabo wasu su kuma sai daga sun dawo din sai su musulunta hannan yana faruwa wannan ikon Allah ne subhanahu wataala ya kai dan uwa ka sani cewa ayoyin Allah suna da yawa akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul qur'aniyya ayoyin da za a karanta maka a qur'ani ka ji su akwai kuma ayoyin da yau da gobe ce take nuna maka su rana ayar Allah ce wata ayar Allah ce waja'alna shamsa waja'alna laila wan nahara ayatayn ومعونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالهوى يفصل الآيات لقوم يعقلون ذات الله يكي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون يوجا آية من تلي أصمد كفا سنة ويتوا باقا أوكا الإذناء haka ayoyin Allah suna da yawa in ayoyin Qur'ani ba su maka wa'azi ba dan baka zo masallaci ba dan baka musulunta ba sai Allah ya baka sai ka je sama sai ya nuna maka wata sai ka yi rami ka shiga ƙasa sai ya nuna maka wata duk dai yana kafa maka hujja in kana da rabon shari'a da ganewa sai ka zo kai musulunci in baka da rabon shari'a da ganewa sai lokaci ya kure kuma sai ka je lahira a lokacin da za ka yi nadama kuma nadama ba za ta yi maka amfani ba da haka ya dan uwa kada ka gaggata cikin abin da zai daɗa taimaka maka tafi na wajen kasan iyakokin dukkan dan adam shine alaka da ilimi alaka da karatun alqur'ani tare da sanin sa alaka da hadisan manzala tare da sanin ma'anoninsa tare ne zaka gane in dan adam yayi magana ina ne huruminsa ina ne ba huruminsa ba yanzu ne zai baka labari to yayi wuta tana kaza kaza ba huruminsa bane bai isa ba kaje je ka gani ne kaje ka gani ba wani yanzu ba baka labari ya ce aljanna kaza kaza an ba ka da wannan hurumin in dai ba ta hanyar qur'ani ko hadisai ba ingantattu ba wata hanya da dan adam zai iya tsorawa game da wuta ko aljanna ko kabari ba zai yi ba Allah ya datse waɗannan hanyoyin ta yadda in an ji ba a dawa ballantana a ce ai wani ne ya leƙa da dan jiyo ya zo ya gaya mana mun ji ta hanya mai aminci in ba wa yin Allah ba ba wata hanya mai aminci kuma karka ka ta hanyar kana ta gaskata su kana ta gaskata su har za a zo inda ba hurumin nasu ba sai zama sun faɗa abin da ƙarya ne kuma sai ka gaskata su akan ƙarya da haka su abin da ake yi idan aka ji ba yahude ya faɗi magana ko ba nasari ya faɗi ko wani bincike na ilimi ya tabbatar da abu in dai abu ne wanda ya shafi sha'anin duniya ko na sai a zo a haɗa da ƙur'ani a haɗa da hadisai sai a gani ƙur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar shikenan in hadisi ya tabbatar an yadda daman qur'ani ya faɗa tun talakali in qur'ani ya karyata to ba za ka yadda ba domin ba wanda zai baka labari kamar Allah wala ka mithlu khabir in kana so ka san hanyar rafi sai ka tambaye agwagwa ba ba ka tambaye kaza ko ba haka ba haka in kana so ka san yaya duniya take da kaza da kaza da kaza cikin abin da Allah ya so dan adam ya sani ya dan yi masa tsokaci sai dai ilimin wani ya kai ya gano wani ilimin sa bai kai ya gano ba kuma malamai ba abin da ba su yi ba na rubuce rubuce hatta wannan tafsirin da kuke ganin muna yi akwai malaman da suka yi tafsiri kadai dangane da abin da ya shafi abin nan eh, sayansi abin da ya shafi bincike na yau da gobe na duniya tafsirin su duk lokacin da suka ɗauki aya sai su kalli ilimi na bincike na science wannan aya tana da alaka da wata ka'ida ta science akwai malaman da suke yin irin wannan kuma wannan abu ne wanda yake sananne sai dai malamai suka ce galibi shi qur'ani ba ya sauka bane dan yi maganganun ire-iren waɗannan abubuwa shi qur'ani ya sauka ne dan ya gaya wa mutane ubangijin su ya umarce su da imani da kaza da kaza da kaza amma tare da haka qur'ani yakan yi dungushe da dungudu yakan yi tukuici ka a wani wajen in kana takama da ilimin science qur'ani ya dan san maka wata ka'ida da wata formula kana takama da ilimin eh, biology chemistry astronomy sai ka ji qur'ani yana sassan maka waɗansu ka'idoji amma asali ba littafin wannan ba ne ba sai sa suke cewa qur'ani is the modern science qur'ani shine science wanda yake na zamani ko kuma shine kundi na abin da ya shafi science Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk